da gobe daga muryar Amurka a Washington DC. Tare da sallama a gare ku da watan kuna cikin ƙoshin lahiya da wannan maraicen Alhamis 21 ga watan Mayu. Kuna tare ne da shirin yau da goben da kuke ji yanzu haka kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kuna jin shirin ne akan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma ta intanet a dandalin voa.com da voahausa.com masu gabatarwa Jamila Kabiru Fage. Tare da Usman Kabara. Da ni Halima Jumrau. yanzu dai kun riga kun gane cewa kowace ranar alhamis shirin yau da gobe baki ɗaya akan kiwon lafiya ne kuma a yau za mu ci gaba da tattaunawa akan cutar AIDS ko SIDA da kuma kwayar HIV mai haddasa cutar. Yau za mu duba rawar da hukumar raya ƙasashe masu tasowa ta Amurka wato USAID ke takawa wajen faɗakarwa da ilmantarwa da kuma ƙara buɗe hanyoyin samun maganin cutar ta AIDS ko SIDA. To wanda zai taya mu a wannan lokaci da wannan bayani shine mataimakin shugaban sashen sa ido na hukumar USAID ko kuma USAID wato zakari zakari masanin ilimin nazarin zamantakewar bil'adama. Kuma idan lokaci ya bamu dama zamu mu buɗe layin waya ku bugo mana kai tsaye ku tattauna tare da mu. haka batun yake Malam Usman to amma kahin mu kai ga wannan za ku ji tattaunawa da Mustapha Nasir Batsariye da wasu ma'aikatan kula da lahiya su uku waɗanda suka kware a fannin haɗakarwa da kuma wayar da kan jama'a a kan AIDS ko SIDA. A cikin tattaunawar tasu Mustapha Nasiru ba ya jewa musu tambayar cewa wai da gaske ne mata na kamuwa da cutar AIDS fiye da maza? Da gaske ne ko a statistic mun sha gani sai ka samu mata goma suna da shi amma da wuya ka ga namiji ɗaya. Za ku ji duka wannan a cikin shirin yau da gobe, har ma da amsoshin tambayar mu ta jiya akan cewa yawan mata da ke kamuwa da cutar AIDS ya ninka yawan mazan da ke kamuwa sau uku. idan mace ta kamu da AIDS ko sida, to da namiji ne ta kamu, ko dan su mazan ba su zuwa asibiti karɓan magani shi yasa ba kwa ganin nasu? Sako daga Kaltume H magaji. To a gaskiya VOA na farko kwaɗayi da san banza, sannan kuma ga dogon burin samun jin daɗin rayuwa, wannan ke jefa su cikin zinace-zinace. Sako daga Garba na hali Kamba. Talauci ya yi katutu. Idan ‘ya mace za ta samu abinci, toho duk abin da kake so za ta yi ma. Sako daga Ibrahim Hamman. Ruwan dare ya gama duniya. HIV yanzu haka matasa ko ‘yan mata ba su tsoron HIV. Sako daga Salan ɗan jaka dabar tsamiya. Son tara abin duniya ko ta wani hali ke sa su shiga karuwancin da zai kai su ga irin wannan hali. Sako daga Suleiman Hamisu Dukke. Talauci na daga cikin dalilan ƙara kamuwa da wannan cuta a Najeriya, don yau da ka ɗari biyu sai wacce ka zaɓa ka kau da taka sha'awar. Saƙo daga Ibrahim Musa Kirfi. Wannan abu yana damun ƙasa ta Najeriya, dalili ko shi ne rashin kula ta iyaye wanda suke nuna wa 'ya'yansu ko in kula. Allah ya fitar da mu, sako daga Mudassir Ibrahim Ningi. To wannan abu ne wanda kusan ta harkar banza aka fi samun su, kuma yawancin maza yanzu ta kansu suke yi ba mata ne a ransu ba, kai dai kawai mu yi addu'ar Allah ya kyauta, saƙo daga Bala Lawal Idris. Ƙarancin ilimi da rashin sanin illar abin da hakan ke haifarwa domin akwai da yawansu da ba su yarda yin hakan ka iya jefa su cikin mummunan hali ba, saƙo daga Abubakar ne. To a gaskiya VOA 'yan matan sun zama 'yan matan zamani masu kwaɗayi, dama an ce kwaɗayi mabuɗin wahala. saƙo daga Sa'idu na Inna Rahamawa. Abin da ya sa 'yan mata suka yi kamuwa da HIV shine su 'yan mata sun yi samun damar yin zina ba tare da sun biya kuɗi ba sai dai a biya su. Mu kuma samari ba mu da kuɗi ballantana mu samu dama aikata zina. haka kuma mu samari mun tsoron Allah sako daga Abdulkadir Adamu da Dabo. Hakan ya kasance sakamakon hanyoyin kariyar ita cutar HIV ɗin. Kasancewar mafi akasarin matan ba su damu da amfani da shi ainihin kandam ɗin. Sako daga Murtala Yahaya makanike Rogogo. To yanzu kuma ga tattaunawar da Mustapha Nasiru Batsari ya yi da Kasimu Ahmed Madaki da Yakubu Saliu da kuma Hajiya Aishatu Muhammadu Shishi Old Airport Road Clinic duk daga karamar hukumar Cancaga. Abin da muke yi a nan Cancaga local government din zan ba da misali kamar ajiya ma wuraren karfe hudu sanda muka yi zama da community na sabon titi akan ire-iren wa'annan cututtukan ba ma hiv kaɗai ba amma mun yi magana akan hiv malam bari mu dawo bangaren ka me za ka ce game da wannan abu eh to gaskiya inda iyakacin kokarin mubilazi mutane matasa da mutanen da ake a cikin cancaga local government don muna iyakan kokari don in ba zan takaita a kone time mukan je coci kamar ladi haka mm. muna fakatar da su sannan mu gwaji muna yi sannan muna gwaji tu kuma muna bin a anguwa so muna mitin da su ma anguwani muna duk muna gaya musu kan wannan danja na wannan cutuka din to kai jami'in kiwon lafiya ne gwajin nan suna baku haɗin kai a zo a yi gwaji din su musamman matasa eh gaskiya suna bayarwa gaskiya suna bayarwa eh to kamar ya kuka ga yanayin yana ƙara kama mutane yanzu cutar nan koko dai ana samun sauki ba a kamuwa da shi a gaskiya irin mobilizing mutane da awo mata awo masu zuwa awo da mu da muke bi a anguwa muna farkar da mutane gaskiya akwai reducing sosai wato yana raguwa yana raguwa sosai eh. hajiya ke mace ne kuma gashi an yi sa'a jami'a ce a cibiyar kiwon lafiya ta da ke nan mina a me za ki ce musamman irin bayanan da ake cewa mata ma sun fi kamuwa da cutar nan ta hiv wani bayani za ki mana na farko dai shine idan mata sun zo asibiti awo kowace mace za ta shigo asibitocinmu na farko za a gwada ta ko tana da ciwon wannan kanjamau ko ba ta da shi idan tana da shi tun daga lokacin za a faɗakar da ita a gaya mata ran da ta fara zuwa za a fara bata magani kyauta ne kuma duk waɗannan kuma in ya mace ce bata yi aure ba aka kama ta da wannan cutan sa aika da ita general hospital in kuma ɗa namiji ne za a aika da shi general hospital saboda ni an training na ne kawai kada ɗan da ke cikin cikin uwa kada ya kamu da shi sannan kana tambaya na cewa an ce mata sun fi kamuwa da shi da gaske ne ko a statistic mun sha gani sai ka samu mata goma suna da shi amma da wuya ka ga namiji ɗaya saboda duk tun lokacin da na fara wannan program ɗin ina gani bai fi namiji biyu da na gani da shi da matan shi suna da shi su biyu ba amma duka sai dai ka ga mace tana da shi namiji bai da shi mace tana da shi namiji bai da shi malam barin dawo ka me kake gani ya kamata a ce don an san ana yi iya kokari hukumomi na yi amma me ya kamata su yi su shigo don a samu nasara akan yaƙi da cutar kanjamau ɗin ko kuma hiv abin da zan ce akan wannan shine kamar gwamnati ta ƙara ƙoƙari taimaka ma local government inda za su ƙara shiga wa'annan community ɗin suna mobilizing nasu akan wannan ciwon kanjamau wato matakin karkara na fahimce ka kenan eh saboda ƙoƙarin da muka samu sosai shine wannan ƙungiyar msh su ne suke taimaka mana da wannan abin gwaji din kuma mun ji nan gaba nan da wata biyar ko ajiya za su iya za su ban mu to in sun ban mu ya za mu samu wa'in abin da za mu shiga community shi muna musu wannan gwaji din e so shawaran da zan bar gwamnati da ƙara himma na supporting local government domin su suka fi kusa da wa'in mutanen da na san akwai faɗakarwa da kuke yi kamar tashoshin mota gareji yanzu kuna yi koko kun bari to gaskiya a yanzu nan ba mu yi sai ba mu yi wannan a local government gaskiya bai da muhimmanci ne koko yana da muhimmanci mana amma abin da za mu yi da shi ne support da za mu sa mu yi da shi ne babu sai eh, to malam yanzu wani karin haske za ka yi mana akan bayanin da shi eh, mai gida yi eh to ni karin hasken da ni zan yi wanda ya wanda sun kamata su taimake mutane shine gwamnati gwamnati inda za su bi a anguwa a wani unit ana kiran su head education unit to wannan head education din inda gwamnati za ta kara musu kwarin guwa da game ga wanga zancen za su iyakacin ba ku ga kamata a ce su ma kungiyoyi na jama'a su shigo ciki don a samu nasara eh tun da ma ko wasu kungiyoyin da muke amfani da su sosai ba abin gaba ko kungiyoyin da muke amfani da su sosai eh mm. hajji bari mu rufe da ke wani shawara da ba mata akan wani al'amari shawara na na farko shine kowace mace ta ajiye batun kunya ta ajiye batun kishi da sauransu a gefe mu fuskanci gaskiya saboda ita gaskiya ba a yi mata ado yau kada ki ga mai gidanki da kondom a riga ko a wando ki zo ki ta bala'i yana son ki ne shi yasa yake amfani da kondom saboda idan bai amfani da kondom bai kwaso miki eh, kanjamau wani ne kika fi so amfani da kondom ko ko ya kwaso miki ciwo so wannan gaskiya ne sannan ina so malaman addini su masu taimaka mana suna fatakarwa ta hanya addini suna cusa mana tsoron allah da sauransu ni na imanin zai fi raguwa fiye da yanzu na biyu kuma shine irin maza masu aure aure din nan ba wai muna kishin cewa kada mijinmu ko mazajenmu su yi aure ba ne a'a amma idan za ka yi aure na farko shine ka san ina ne za ka je ka yi auren in ka san daga wani gida ka fito sannan wane ne kake so ka aura saboda ba sai mutum ya gama yawon duniyan shi ya zo ya ci ai shi ya tuba sannan ka ce a za ka aure shi ba na farko in kuka yarda juna ku je ku yi gwaji ba haramun ba ne yin gwaji so idan ana yin waɗannan ƙananan abubuwan insha Allah na san Allah zai ci gaba da kare mu to eh, yanzu dai sai mu ce mun gode Allah saka da alheri sai wani lokaci kuma To, Jamila da Usman, hmm. na ga duk kuna Zabarmanci hmm. ya cewa take yi eh. masu mata ku tsaya ga matanku. Hmm. Samarin da ba ku yi aure ba, ku yi kokari ku yi aure saboda ku hada. Wannan kitikitin wa idan eh. sida ta kama mutum. Eh. kamar har jigi-jigi sai yayi ba tikiti ba ta kama mutum eh. fitir-fitir sai eh. sai kabari eh, ai har jigi <laughs> yadda muka ce yanzu haka muna tare da zakari zakariya masanin ilimin zamantakewar dan adam kuma wanda yake aiki da hukumar USAID ko USAID wato hukumar raya kasashe masu tasowa ta Amurka nan gaba kaɗan wato zamu koma gare shi har ma mana ƙarin bayani akan mukamin shi a wannan hukuma ta Amurka. Shirin yau da gobe kuke saurare daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma lokaci ne na kiran mu kai tsaye ta wayar tarho domin ku yi tambayoyinku ko kuma ku ba da ku Lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar wato lambar ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kafin a kira sai an sa alamar tarawa wato plus sannan a ƙara ɗaya. san bai dacewa don ba lalle ta jima'i ba ya kamu sai a zanto ganewa ana iya ma cin abinci da shi mu'amala da shi ba cutarwa haɗa jiki da shi ba laifi ba ne jinin shi shi kaɗai ne cutarwa don haka jama'a mu guji ce muke Yauwa, to salamu alaikum Malam Zakari. Hello, salamu alaikum Malam Zakari, kana jin mu? Ina jin ku. Yauwa, to ina wuni? Na gajiya. Lahiya, lauya, ayyuka. Alhamdulillah. Yauwa da farin harko dai muna godiya kwando-kwando ko in ce rumbu-rumbu daga amsa gayyatar mu cikin ɗan ƙanƙanin lokaci. Ni ma godiya nake. Eh, yauwa. a wajen gabatarwa ina ga kamar na rage wani abu malam zakari zakariya kamar menene mukamin ka wani aiki kake a nan hukumar raya kasashe masu tasowa ta amurka watanmu a kwangila ce ta hukumar raya kasashe ta amurka a nan nigeria mm. wanda muke duba alkalamar ko muke muna yin abubuwa kala uku mu ne hmm. muke koyarwa a kan yadda shirye-shiryen hukumar ke muke tabbatarwa cewa duk ma'aikatu da hukumar take ba kuɗi suna bin due process kenan zan ce. E kamar kune kenan kune masu saka ido da kula da yadda ake eh, sarrafa kudaden da hukuma. Ban da saka ido mu ne muke tabbatarwa cewa sun san abubuwan da ake duba mm. Sun duba mu kuma muke biye-biye na alkalamar don mu sa ido hmm. mu tabbatar abubuwan da suke yi ko kuɗin da ake ba su suna kashe su yadda ya kamata mhm. yauwa to malam zakari zakariya ga shi dai kamar yadda ka ji shirye-shiryen da suka gabata duka dai bayanin namu akan cutar aids ce ko sida da kuma kwayar hiv wadda ke haddasa wannan cuta ta hmm. yaya kuma ta ina hukumar raya kasashe masu tasowa ta amurka wato usaid e ko usaid ta shigo wannan bangare na yaƙi da wannan cutar? yaƙi uh, tana yaƙi a kan wannan cuta ta yaƙi ta hanyoyi daban-daban. Na farko dai tana ba da magani. Na biyu tana kula da waɗanda iyayensu suka mutu. suka ba su suka mutu dangane da wannan cutar suka mutu hmm. saboda haka USAID tana taimaka musu wajen tabbatarwa cewa sun samu lafiya suna cikin ƙoshin lafiya kuma suna makarantu kuma suna da data future na uku USAID tana tallafawa wajen gwaje-gwaje akan wannan cuta a asibitoci. Hmm. so wa'annan abubuwan mahimmai guda uku na farko dai suna ba da magani yawancin maganin da ake bayarwa a najeriya kan hiv aids usaid ke ba da shi na biyu yawancin na'urar da ake amfani da ita ta kwace-kwace na hiv aids usaid ke ba da shi sannan na uku usaid suna da ƙungiyoyi da community community na na yara wanda iyayensu suka mutu dangane da hiv aids kuma suna kula da shi. Mm, yawa, yawa, Malam Zakari Zakariya ko akwai wata rawa ta musamman da wannan hukuma ta kuta ta USAID ke takawa a yankunan karkara? Abin babban rawar da take takawa a yankunan karkara ita ce ta asibitoci. na farko dai tana tabbatarwa cewa akwai magunguna kuma da gwaji da ake yi kamar yadda su malaman asibiti suka faɗa duk gwajin duk mace mai juna biyu in ta je asibiti za a gwada ta wanda yake da tarin TV in ya je asibiti za a gwada shi ko yana da hiv sannan yara da suka je asibiti don a yi musu rigakafi na common cututtuka su ma ana musu gwaji a asibiti wannan ita ce gudunmawa da USAID take bayarwa a kakara. Hmm. A primary health care system kenan. Eh, to akwai tambayar da nake son in yi shine a ka san yawanci irin wayannan ayyuka da suka shafi gwaje-gwajen ciwon hiv da sauransu zaka ga cewa sai da yardar wanda yake san a gwada shi sannan a ce yana da shi ko bai da shi wani irin kalubale kuke fuskanta musamman a ƙauye ku kuna neman izinin dole sai an gwada su ne ko kuwa yaya ko ko hakan yana kawo gudunmawar kaga cewa da yawa ba su gwada ba gaskiya sai da izini akwai akwai consent sai da izini ba a gwada mutum sai ya yarda hmm. amma kuma kafin ya zama sai an gaya mishi illolin a gaya mishi idan bai yarda ba ga illolin ga kuma dalilin da ya sa ake gwada shi kuma a tabbatar mishi da cewa wannan maganar tsakanin shi ne da likitan da zai duba shi Malam Zakari ɗaya daga cikin dalilan da aka ce bincike nuna cewa Nigeria tana ɗaya daga cikin ƙasashen da suke da saurin kamuwa da cutar. Ya binciken ya nuna cewa ƙarancin samun magani ne ya sa haka. Me za ka iya cewa game da haka? na yadda da haka babban ƙalubale a kan cutar hiv shi ne gwamnatin najeriya ba ta karɓi wannan abun ba gwamnatin najeriya ba ta taimakawa wajen ba da magani ko gwaje-gwaje. Eh, to amma akwai idan wayannan manyan kasashe ah, da suke taimakawa a kan HIBS Global Fund da USAID suka dena to akwai babban matsala. Eh, hmm. to amma hukumar naka fatin da mun ga gwamnatin Najeriya kaga tana da kamar hukuma ta tarayya mai kula da ciwo mai kare garkuwar jiki da na jiha ma zaka ga akwai saka akwai naka menene to su aikin su kenan. watan maganar gaskiya akwai saka akwai naka amma naka ba ta amfani da kuɗi na najeriya ita ma neman kuɗi take da ƙasashen waje mm. eh sosai kamar a hirar da ta gabata akwai wani take nema eh, amma abin da ya kamata a yi shine a ce najeriya suna sa nata kuɗin mm. don kula da waɗanda suka kamu da wannan cutar amma gwamnatin najeriya amma sai a ga kamar irin bayanan da ake samu za a ga kamar gwamnatin najeriya tana nuna cewa a cikin kasahin kuɗi kenan babu wani kaso da take warewa domin yaƙi da wannan annoba ta cutar aids ko sida a tattalin tattalin kuɗi na budget na kowace shekara gwamnatin najeriya tana ware kuɗi saboda cutar gida mhm. amma kuma ba a samun kuɗin shi ne gaskiyar magana hmm, kenan kuɗaɗen dai la'a zana suke su shiga wata hanya to to Allah ba alam hmm, to in <laughs> Allah da na. amma magana gaskiya magana gaskiya duk inda zaka ji an ce ana bada magani shine major problem na wannan cutar hmm. duk inda ka ji an ce ana bada magani to hukumomi ne na waje na tallafi na waje su suke bada wannan magunguna duk inda ka ji an ce ana gwaji kuma akwai inji-inji ah, da aka ajiye na gwaji da magunguna da aka ajiye don ai gwaji to hukumomin ƙashin kasar waje ne suke bayarwa duk sanda kika ji ana magana cewa gwamnatin najeriya ta yi kaza to magana ce ta naka ta samu kuɗi daga global fund ko wa'ansu da suke amfani da su don taimaka Eh, to to abinda abinda nike nike son gane zaka ga cewa wasu suna magana cewa da yanda abin ya fito an fi zafin wayar da kan mutane kaza kaza su NGO din ma musamman masu zaman kansu irin wannan kungiyoyin ko irin naku za a ce sun fi cewa ku zo ku gwada ku yi kaza fadakarwa ta yi yawa amma a yanzu sai ake kamar ma abin ya ja baya sai ake shiru sai mutane suke ganin kamar ko to abin ya tafi ne ma kawai ya zama rudu gaskiya bai ba amma kuma gaskiyan magana har yanzu ana fadakarwa ɗaya daga cikin abin da ya faru a kan fatakarwa shine wayannan ƙungiyoyin da suke tallafawa najeriya ba za su ci gaba da yin komai da komai ba saboda haka ah, a misali an bar wa najeriya ta ci gaba da fatakarwa fatakarwa ai ta hanyar ah, yada labarai ne ta hanyar rediyo ne ta hanyar talabijin ne faɗakarwa. Hmm. Tun ƙungiyoyin nan sun ɗau nauyin su ba da magani, su kawo maganin nan su yi sauran abubuwa ya kamata kuma Najeriya, ƙasar Najeriya ta ɗau wannan nauyin na faɗakarwa. Mm. To akwai maganar support groups irin kungiyoyin tallafi din na wanda ba tallafi na kuɗi ba wanda suke taimaka junansa kungiyoyi ne za ga na masu ciwon wanda suke taimakon kansu da shawarwari a wannan eh, yana taimakon wannan wannan suna tara wannan kuɗi su mm. taimaki kansu ko kuma makamantan haka yaya maganar kungiyoyin tallafi suke to yanzu na maganar HIV din support groups gaskiya yawancin duk wannan kungiyoyin sun mutu me ya kashe su fi billahi mutu saboda Najeriya ba ta support nasu ba daman can USAID da Global Fund su suke wasu. Hmm. Kuma kamar yadda na ma bayani, kamar bayanin da na yi, wayannan ƙungiyoyin suna ta tallafi, tallafin nan a stages yake. kuma tallafin nan at the end ya kamata a yi sustaining din shi kasar ta yi sustaining din shi ta taking over Hmm. in fact maganan nan da muke yi yanzu hmm. ko ba da maganin ma ya kamata najeriya ta soma maganar taking over yanzu an yi rationalization na ina za a yi concentration ko concentrating efforts na wayannan kasashen saboda hmm. haka za ka ga cewa idan kamar wani ya faɗa a ko su IPs da za su bar aiki ah, kamar ah, ƙasar niger state da ƙasar kebbi idan sun bari waye zai cikin oba gwamnatoci ne ake expecting su cikin oba and then that will be the problem cewa wannan abun zai kara yaduwa because gwamnatocin nan ba za su dauka ba mm. eh, to tambaya ta ta karshe yau dai kan ah, na karɓi tambayoyi ka san saboda me ah, ah, kaya take ne kenan ka san wannan abubuwa na duk madura <laughs> ka in cinye lokaci akwai akwai akwai magana da ake zaka ga cewa a kasashen Afirka ana magana first line treatment na wannan ARVs da ake bayarwa na kwayoyin da ake sha to amma kasashen duniya da suka ci gaba ana magana second line treatment ne wato waɗanda suka fi wa'annan karfi ya magana take yanzu a Najeriya magana a nan Najeriya har yanzu magana first line treatment ake yi. Har yanzu? Har yanzu magana first line treatment ake yi. Ah, second line wa'annan magunguna da suke da ƙarfi wanda ake amfani da su a wayan kasashe ba a kai wannan state din ba a Najeriya. Ah, mostly irin wa'annan magungunan an fi amfani da su a Southern Africa. Hmm. Inda cutar ta fi ƙarfi gaskiya. wannan level ko level din da cutar take ko stage din da cutar take is stronger mm, saboda haka ana buƙatar wa'annan magunguna masu ƙarfi mm. amma yanzu mu a najeriya cuta ƙara yaduwa take yi a smaller stage saboda mm. haka first line treatment shi ake ta ƙoƙari ake ba mutane Yawwa muna godiya sosai Malam Zakari Zakariya da ka ɗauki dama cikin wato daga ayyukan da ke gaban ka zo ka amsa mana waɗannan tambayoyi muna godiya sosai idan da dama kuma mako mai zuwa idan Allah yadda za mu sake tuntuɓar ka mu ci gaba da wannan tattaunawa saboda ga tambayoyi da yawa amma lokaci ya hana mu yin su mun gode sosai Malam Zakari Zakariya. Yawwa masu saurari iyakacin shirin namu na yau kenan sai kuma gobar haka da izinin Allah mu sake dawo muku da wani shirin akan al'adu yanzu a madadin. Jamila Kabiru Fai. Usman Ahmad Kabara. Da tafarra girma tafarran da ya haɗa mana sauti da injiniyan mu Mr. Bill. Ni ce taku Halima Jumarau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri. Da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata sai gobewar haka da izinin Allah. This program has come to you from the Voice of America, Washington.